see the world. wallahi kafirai tuna ne ya samu matsala kuma yana da bukatar gyara gashi kuma kaga dakata ba sai ka faɗa mun ba mu tari ai kullun kai kenan kalmar ka babu kalmar da tafi yawa kenan akan harshen ka to yanzu ya kake so ka yi da ni bayan ka san sauri nake yi kada na makara ki haƙuri insha Allah yanzu nan zai tashi zan duba zai tashi abin ke raina abin da ke tada min hankali da tunanina kullum hidima nake yi kan iyalina su ko ba su gani burinsa zub da mutuncina ina yin tambihi ne don a gane na. kullum hidima nake ban kasa wannan ba sanya karfi na domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna ina fita na samu kuɗi kuke so daga buna in zo in muku alkairi shine fatan raina amma kun fita kuna ta yaya zan da raina kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na ina za ki rajiya? Cata nake so amma na ga da wata a ciki. A wannan ba matsala ba ne idan na sauke ta sai in je in ajiye ki ina za ki je? To na nake so in je dila ta nake so in dauko. A babu damuwa shigo asibitin kuro da zan aje ta amma uku ba da 50 zaki bayar to babu damuwa mu je bawar Allah ya naga kin sauka a kanki da mai je assalamatu haba salamatu mene ne haka salamatu mu tafi mana haba mu tari haba mu tari wannan wani irin renin hankali ne da renin wayo bayan hakurin da nake da talaucinka ina zaune ta da kai sai abun kuma ya kai ga raina mun wayo akan titi mu a dare ta sauni ba za ka iya dauka na ni kadai a ciki ba sai ka hada tare da fasinja ga ka je ka kai ta na fasa zuwa salamatu nawa ne abin da zan karba 300 fa za mu ƙara cefa ne asibitin nan ma za mu je lafiya Ka ba ka isa ba ni ba wulakantacciya ba ce ba zai ka dauke ni kuma ka dauki fasinja a cikin adaidaita da sawunka ba Ka ga malam ka je ka kai ta kawai baiwar Allah kin ga ki hakuri fa ba ba zafi ba ce babura kuwa kin gansu ga nan birji hajiya kin ga shiga zauna za mu daidaita kake da mutari wayo Allah na shiga uku na mutari kana ba ta guri ni salamatu na shiga uku na hadu da su susan namiji jama'a sannu matan matukin jirgin sama ki hauye ta yawo da ke a sararin samani. Kar ki sake, kar ki yadda, kar ki ce za ki gaya mutane magana. Salamatu. Kada Allah rufe mu baki malam, ta mu dakata min duk ba kai ka jawo ba duk ba kai ka ja ba inda ka wuce ka tafi da ni ta isa ka gaya min magana ko za ka gaya min magana ne saboda baka ɗauki matarka da daraja da mutunci ba zaka kai na asibiti ka tsaya ka ce wai za ka ɗauki fasinja in kuma na makara a asibiti shi kenan ka ja min kenan ni ban yi awon ba duk abin da ya same ni na koma sati na gaba sai su yi min masifa ba wa kai za su yi ba ina ta miki magana mai me yake kallo ne kalli yadda mazan kwarai suke ma matansu jaka salamatu ki fa sani cewar yadda Allah ya halicce ki haka ya halicce wasu ko ba dole mu zama iri ɗaya fa dan Allah mu tari mutanen nan ba su burge ka ba salamatu ki daina hangen wasu cikin ki kowa fa da ta gani da yadda Allah halicce shi ban fidda rai wata ran zan zama irin su ko nufi su ba amma yanzu ina godiya da yadda Allah ya bani shikenan kai ba hali mutum yayi magana daga mutum yayi magana sai ka kama masa wa'azi ya zan yi tunda tsiya ya aure ni me nake gani kamar ɗari biyu kana nufin da ɗari biyu zan yi awu da ɗari biyu zan kama hanya na hau mota na koma gida a'a ni zan zo in ɗauke ki in kuma an rubuta magani sai in je sabon gari sai in siyo to kudin fa ne fa kafin na dawo ɗaukan ki Allah zai bani hmm. Allah wadaran naka ya lalace kullum hidima nake yi kan iyalina su ko ba su gani burinsa zuba da mutunci na ya sunan ki nabila muhammad ke baki iya sallama bane hajiya yau allah na ga ai ba masallaci bane bulantana a ce dole sai na yi sallama haka aka koya miki to sai ki koma inda kika fito domin kin makara wajen karban kati a'a kamar ya babu kati bewa allah tare fa muka zo da matan nan hmm? ko dan zanin ta yafi nawa tsada an ba tare muka zo dan na tsaya karban kuɗi a hannun mijina ne da ba ta riga ni shigowa ba ku fita ku tambaye masu gadi mana ke malama karki mana hauka anan wannan mata anan kika zo kika tada ta yanzu kika shigo wallahi ba ta riga ni zuwa ba wallahi ki fita ki tambaye masu gadi ba ta riga ni zuwa ba tare muka zo da ita suka wuce ni na tsaya karban kuɗi tsakaninmu da ita minti nawa ne ke kinga ko ma menene ni wallahi ba inda zan je ya zama dole ku duba ni ke malama dalla ba ma sa hauka ki fita ki ba mu guri ke wallahi ba zan fita ba kawai idan mijinta yana da mota ya zo da motan gida ni an kawo ni a daidai ta sau shine za ku ce kun fita wallahi ba zan fita ba sai an auna ni ke malama ki fita daga nan ko in sa yanzu security su fitan mana dai na rantse da annabi muhammadu ba zan fita ba sai an auna ni ki wani magana da kike yin fita gidan ku ne nan in ba asibiti ba ne asibitin ma na gwamnati gidan ku da wallahi tallakin gabe wa Allah na rantse da Allah sai an auna ni wallahi tallahi ba inda za ni Ni da ku shege kafasa an kun dauka mutane matsiyata ne ko an dauka muku ni an gaya muku ni matsiyata? don ku gani haka wanda ya fasa tsakanin ni da ku ya raina Allah me yake faruwa ne baiwar Allah yawwa yawwa likita wai cewa suka yi ba za su bani kati ba suka yi min wulakanci don sun ganni na zo a motan haya bayan asibitin ba uban wani bane ya gina ai asibitin gwamnati ne kuma dan mu yan Najeriya aka gina aka aka gina ta dakata baiwar Allah sai min bayani wai me yake faruwa ne hmm, wallahi da ta shigo nan ne ta zo ta samu kati ya kare wancan matan idan ita muka bawa na karshe shine kawai ta zo tana ta mana masifa kin ji abin da suka faɗa sai ki haƙuri ma likita ke ma Allah ki duba mana wallahi daga nesa na zo mu da nisa wallahi dan Allah a taimaka min hmm? taimaka min dan Allah ku sa baki to shikenan ku yi haƙuri bari zan aiko masinja zai kawo muku sai ku mata sai ku duba ta ku gani na gode likita na gode almajira ga sadaka saboda annabi ki san Allah yanzu gurin nan ya ya lalace masu fara kafa sun yi yawa a gun nan kin ga dai yanzu babu tunda muke zaune a gurin nan yanzu babu mota na masu halin ma da za su zo su dan baka wani abu babu su gaskiya to waɗannan yan zalama sun zo sun tara mana a nan ya za a yi mu samu sadaka ai ba za mu samu ba To ni dai gaskiya zan sake guri. Za ki sake guri ko dai za mu sake guri. Ni a nan za ki banni To. Wallahi ba zan zauna a nan ba. To yanzu ba komai sai ka yi ni baka samu komai ba ina dalilin wannan al'amari haka. Saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Me akwai da niyya ya ce almajira ga sadaka saboda annabi. Maula ta waye ba ku musa uwaye. me motar nan ya zo ya zo Alhaji barka dai barka Alhaji Allah ya wallahi dubu ɗaya ya ba su. dubu ɗaya dubu ɗaya ba su ne ba mu ai ba ba zai yiwu ba dan ba wanda zan ba zai inna lami daga an samu mai hakuri daga an yawa sai ki handame ki bar mu da hamma Amma dai wallahi baki da kunya. Ai a haifa na haife ki. Kuma duk ke kika jawo abin da duk ya faru ku kuka ja. Sai da nace muku na tsara ni na tsara fa yadda za a yi. Nace idan aka kawo mu dinka zauna ana rabawa kuka ki kuka bujire dan haka shi za a baku. na lami. Ina ina Lami? Me yake nufi ne lami? Wallahi ƙarya ne. Ba zai yi ba inna lami. saboda ko sama da ƙasa za ta haɗe wallahi ba zai yi ba ki cinye kuɗin nan ba Allah sai an ba mu kasan mu ke mai tuwo ki iya makantar ki na gaya miki ehe ai bara ni ba kauniya ce bara ta waje ba a kaina amma ke kuma fa ai mutuwar zuciya ce ta kawo ki ke kake da ke min rashin kunya ki na gaya miki wallahi idan kika kuskure kika yi min rashin kunya za mu yi ta ba daɗi a gurin nan duniya bara babu inda ban je ba daga ibedi har iko na je niyawan bara idan kika sa wasa idan ban tube a gurin nan muka da ku ba wallahi ki ci ba ni ba ci mu da kudin marjayin nau daukar ni kai ni bangaren da take kin kace nan daga kafin ni wallahi ba ku isa ba maula tasiri maula kai kaman kaman kaman kaman wata shashasha akan fuska walaka ne da bi ji da ya riga an bani ne da bi amma ba a bani ne. shine an tunda an amfani, ai aniyar ku ta biyu ku da ka kun bani abin da ba ku yi sai ku yi wai sannu ƙawata ƙawarki a ina dan Allah ki haƙuri kar ki ga abin da ne a can wajen ki ɗauka haka halina yake wallahi ba halina bane na yi ne saboda su samu su mun abu wallahi in ba haka na musu ba za su yi mun ba hmm? <laughs> wallahi biyo Allah tun da mijinki kuka wuce da shi kuka shigo nan wallahi naga kina burge ni amma ki yar gayu ce ko na gode amma ki dinga yin haƙuri kin san ita rayuwa sai da haƙuri ki kama mutuncin mutan nan yanzu fa ta gama zaginta a nan ba to dai duk wani munafiki duk munafikin duniyar nan a ƙarƙashin wutan jahannama za a saka shi ranar gobe alkiyama munafircin banza Yau Allah ke ko a wani amuwa kike? Ina rijiya zaki. Rijiyar zaki? Mhm. Anguwan masu kuɗi ne fa anguwan 'yan gayu. wallahi tallahi biyu Allah tun da na ganki na jikin shiga raina ina so na yi kawance da ki dan Allah idan an zo ɗaukan ki za ku rage min hanya wallahi na ga motar taku ta haɗu ne ke kam da abin dariya kike eh. ya sunan ki suna na salamatu amma dai ni dai gaskiya na fi so a dinga kira na da salma kin ga mijina a haka wallahi matsiyaci ne ba shi da abin da ya ijiye sai talauci shi yasa ma kika ganna a haka hmm. wallahi kaddara ce kawai ta sa na aure shi in ban da kaddara ba shi ya kamata na aura ba irin mijinki ya kamata na aura to munafiki dai duk munafiki wanda yake munafiki ta damuna abin da ke tada min hankali da tunani na kullum hidima nake yi kan iyalina su ko ba su gani su zub da mutunci na ina yin tambihi ne dan a gane zance na kullum hidima nake ban kasa wannan ba na sanya karfi na domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna in na fita na samu kuɗi kuke so daga buna in zo in muku alkairi shine fatan raina Salamatu ba magana nake miki bane? Na koma asibiti karfe 1 na je ba kenan. Na je gidan masu hali. Na ci, na sha. Ko ka manta baka bar min kuɗin cefa ne a cikin gidan nan ba. Amma mun yi da idan zan zo ɗaukar kiran to miki da shi ko? Me yasa ke hangen na wasu kina manta baiwar da Allah ya miki? Au, laifi ne mutum ya yaba baiwar da Allah ya ma wani ya zama laifi? To idan laifi ne idan ka yi zuciya kai ma ka azurta. Kaga zan fita na je gidan wani na ci na sha ba zan je ba. Don saboda haka baka da shi ba zan zauna cikin talauci ba na je gidan masu da shi na ci na sha na yi dimimi na hau mota mai AC aka kani bakin titi na zo bakin titi na adaida ta sau na zo gida to ki ce maula kika tafi shi na je yi na ce maulan na je yi kana da abin yi ne na je maulan na san da ya ka fara halin naka ko ka fara sa idan ko ina ba sa ido bane yarinya salamatu duk abin da ta yi ta yi tafi ki je ki huta shiga ɗaki ki je ki kwanta ki huta abin ki kin ji kai kuma din nan kai din nan kai dai ba za ka daina halin ka ba mita da tsogulogulan tsiya ya cika maka ciki da sa ido yanzu salamatin nan ba dan ma Allah ya sa ƴar uwarka bace ta jini ban san abin da za ka yi ba washin ko ka manta salamatu cewa ƴar uwarka ce ta jini da uwarta da ni uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da ita iya amma kake wannan irin sa ido kake ƙwarzuba wa yarinya to ka kiyaye ni ka jin gaya maka in ba so kake ranka ya ɓaci ba fitinan ne kawai ka kyale da mutane ka huta ka sarara Salamu alaikum. Amu alaikum salam. san da zuwa ah. to lafiya ba za ka je aikin daren ba ne ai na saboda zan ina da jaraba gobe shi isa ce bari da in karatu mm. mun tare sarkin karatu kenan sarkin karatu a ah! ikon Allah <laughs> mm. yau kuma ina aka je a kulle na kake yi ne ubana da kake tuhuma ta inda na je ina na je kuwa Ah, ina gudun dai kada eh, eh, ki je ki abin da kika min alkawarin kin cikin daina eh ga ni sarkin ƙarya ba na maka ƙarya nawa da na saba ko haka bane ina wato idan na gaba wannan wala san ji kaman zan haɗe zuciya mu ko in ji mutane suna cewa an ganki a yawan magana to ina ruwanka da buhu na ce maka na daina eh zan maka ƙarya ne hmm? kai fa muka zauna fa muka yi alkawarin nan da kai muka yi maganan nan da kai ko na kace kai ka ɗauki alkawarin duk safiyar duniya za ka ban naira ɗari ko ba haka aka yi ba to tsaya tukunna ka ci abincin dare kuwa ai daga sallah nake masallaci na fito talla isha ne da shi a to ai gara ka tashi ka je yanzu na san mata kamata na can tana jiran ka ja'iran kawai sarkin sa ido ko ina ruwanka ai bara ban daina bara ba ai in ka ga na daina bara mai tare ai sai ran da ƙasa ta rufe min ido na daina amma haka kawai bara ba tafi daɗi ba haka kawai yau gashi na samu ma ni ina ganin har da irin bugun nan na abuja a ciki hmm. kawai ina lissafi ya zo ya rikita min lissafi wani wai ina na je ina na je ya ka ce wanda yake kulle na wai bacci ne har kika fara yanzu hannunka na dukan cinyanka to ina na je ai ba nisa ne ba masallaci kawai yanzu ni kai Allah dai wadaran naka ya lalace Allah wadaran naka ya lalace ashe ma mafarki nake yi ba da gaske bane hmm. wai mafarki na ina cikin katon gida ina kwance akan katon gado ina ta juye-juye can an jima sai ga mijina nan ɗan gayu haɗaɗɗe ya samu anyan kaya sai ya shigo sai ya tashi ne ya ce min dalin tashi ki ci kaji ki sha fresh yogurt kin gani na cika ajiye abinci ne abinci ma kake tambaya da girkin abinci zan ci da ji da ɗawainiyan abinci ko kuma da ɗawainiyan ciki na zan ji ban yi ba amma da zan fita na baki ɗari na ce ki ɗanyi wani dabara kuma yanzu wallahi tun ni kwan safe babu komai a cikina ba ma na gani sosai haza haza nake gani yanzu haka ana lakca ina ganin haza haza kamar zan faɗi kai ka jawo kanka ko ma menene mutari kai ka jawo kanka in ce dai nan na baka shawara na ce ka haƙura da neman karatun nan ka tafi ka je ka shiga duniya ka nemo dukiya kaki yawancin masu kuɗin nan da ka gansu ijiye boko suka yi suka shiga cikin kasuwa suka dinga neman dukiya suka dinga neman kuɗi suka dinga neman kuɗi suna juya ta suna juya ta suna juya ta hatta tumbatsa don haka mu tari matukar baka bar wahalar da rayuwarka ba wallahi wallahi ka ji na ranzego to a haka ka kare a haka za ka ƙare koyarwar da kake yi ake baka na shan garin rogo kake ɓoyewa wai kai za ka zama mangwafak kawai me yasa baki sai na ne salamatu duk wannan fata shi faɗin da nake ba don wani ba nake ba saboda ba ko nake ba ba da ni kake yi ba wallahi karya kake yi idan dan ni kake yi to ka ɗauki kafanka ka tafi kwari ko ka tafi wafa ka je ka sato buhun kuɗi ka kawo min sai na san dan ni kake yi amma ka ni a wannan talaucin a wannan bakin talaucin ka ce wai dan ni kake yi to babu laifi na ji yanzu ba ni ɗarin in je gurin mai shayi in dan samu cin abu da dari au au mantawa kai mantawa kai ka ije na asibiti baka bani kuɗin motar dawowa gida ba ɗarin ma sai ka sa mata ido to na maye gurbin abincin ranar da ban ci a gidanka ba da ita hmm, mutari mu tare zan kwanta zan kwanta mu kar ka yadda ka sake ka tashi na abinci kar ka ƙara tashi na mu ta karfe bakwai ta wuce. Ba da wuri ake fita ba? Me bacci kake ta yi haka? Hmm? Ina kwana. Lafiya lo. Ina salamatu mata tashi bane? Salamatu. Lafiya lau, na gajiya. To maza ka kama hanya ka tafi. da gurguri ka tafi maza da wuri ake kama fara idan rana ce sun tashi maza ka je ka nema ka nema ka lafiya sai ka dawo yaro man kaza na yanzu fa gani yake kaman kin daina fita baran nan hmm, ai yaro ne kaza bai san abin da ake ciki ba sai lokacin da ya ga gidan nan an ɗaga za a sai da shi na sai da kudin bara na sai mota kin gani yo Allah na tuba ne ina tausayi ma ba dan Allah ya sa kin dan manyanta ba ba da ke za a tafi ba ko dan kan fuskar nan taki su dinga gani suna bamu mai yawa da ke da zan tafi ai baki sani ba manya manyan mutane masu motocin na dirka dirka wanda suke wajen GRA din nan ai irin yara suke so su gani da fuska ai sai kiga sun dumbuzo ko irga ba sa yi sadaka habawa ai da mun <laughs> da an samu bari ki gan zuwan tafi nima kar kin san da wuri sun fi ficewa da wurin za su tafi gurin aiki din bari ki gan zuwan tafi in to ko in fita nima in fa Allah ya ba mu sa'a To zan tafi. To Allah ya sa. lafiya. Allah ya bada sa'a. Tasiri mauna. na. Ni ma bari dai ki gani. Maula. Tasiri mauna. Amin wa alaikum salam. Ah, Hajiya, ya yawa barka dai. Hajiya, ya aka yi? Malam matar gidan nan tana nan? Wanne? Wai Hajiya Nabila? Ki eh. wace ce ke kuma? Kaga malam bana son tambayan kwakwa. Ka shiga ka gaya mata, Salamatu ne ita ta san wace ce ni. To ni dai kaf cikin 'yan uwanta da ƙawayenta da masu zuwa gidan nan ban taɓa ganin irin ki ba. kawai ki ce kin zo maula ne da haka kuma ki tafi babu abun maular mala kafa ka raina min wayo karka ce za ka raina min hankali karka ji karan adede ta sau ta kawo ni ta sauke ni ba talauci ba ne mota ta ce ta lalace a bakin titi na ga za ta bata min lokaci na tara adede ta sau na taho ba na son irin wannan abu ina ruwa ka kai a matsayin ga na mai gadi tunda an aike ka ai sai ka shiga ka faɗi sago ko ajiya tun muna shaida zuwa ki kokari ki ba gurin nan idan ba haka ba kuma wallahi zan miki shegen duka yanzu ma kin ci darajar cikin nan ne da da gudu zan bi da ki to bi ni mana na ce ka bi ni irin ku ne masu gadin da ba a mugun sarki sai mugun babaje duk wanda ya zo a gida suna nan sai ku ce ba sa nan saboda kun fi so a dinga hungo ana gaya miki kira wa ba zan bari ba irin ku ne masu Allah ba mu samu. Malam Sada, kai da kake surutu ne haka? Wata ce kawai ta zo tana neman firgita ni tana rikita ni. Wace ce wannan? Ga ta nan. Sani Alhaji. Lafiya. Barka da fitowa. Ke na wuni? gajiya. Lafiya alhamdulillahi. Ya aka yi? Salamatu ce fa. wace kuka ɗauko a mota ranan? A'a na ce Hajiya Nabila tana ciki? Tana nan. To, <laughs> na gode, Alhaji baitin layi, ka ji ko? Ka ji matsayi na ko? Kunnen ka ya je ma ko? To wallahi na ƙara dawowa gidan nan. Ka sake min irin haka, wallahi sai na sa an kore ka. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na'am. Na da bakuwa. ba kuma matar da kika samu rage hanya da na asibiti na shiga uku da ce me ya kata da sassafen nan kinga ni fa ban yadda da matan nan ba ba za ki sake zuwa asibitin gwamnati a ba dan ma an ce suna duba feshi ne da wuri shi isa amma next time private asibiti za ki tafi in dai har za ki dinga kawo irin waɗannan matan haba mai gidana ka san ba zan kawo abin da zai cutar da kai ba matan nan zafin talauci ne kawai ke dukanta shikenan amma ki san dabarar da zaki mata ka ta sake zo gidan nan dan zan ga mai gadi kai sake barin ta shigo min gida to shikenan ka yarda da ni amma sallallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ya! Yanzu wannan talabijin ne? masu kuɗi sun huta. A'a, zuwa hajiya salamatu. Mm-hmm. Kin fito? Sannan hajiya ta. Sannu da zuwa. Nabila. Na'am. Dan Allah dan annabi wannan talabijin ne? Amma dai duk inda aka yi jaruman ciki su ma suna fitowa wata rana ko? Waye gaya miki? Ah. Ba sa fitowa sai dai a gansa a nan a kashi. Yanzu dai nemi waje ki zauna. Ko? Mm-hmm. Ah! Ka duba ikon Allah. Zauna. To. Tele in ji 'yan Nijar. Taɓija. A gaskiya Nabila. Ki gode wa Allah. Domin kina ɗaya daga cikin matan nan na hurul aini a duniya. Tun da kuka samu irin wannan kayan alatu a gidajenku, ki gode wa Allah. Ki sake gode masa. Amma me za a yi da talauci? Me ake yi da talauci? Talauci bai ba! A'a salamatu yi na faɗin haka. To. Kin san kowa da yadda Allah yake so ya gan shi. Hakan kuma ba yana nufin alamun rahama ko gafara ba. Amma dai kam. A'a salamatu karki ci komai. To. Mara a kawo miki abin kari don na san kina jin yunwa. <laughs> Wallahi kamar kin sani. wallahi kaman kin san haka na fito daga gida ban ci komai ba ban ci ba abin da na ci <laughs> eh. sabuwa sabuwa tare da mu ci da ita kenan wallahi ban ci komai ba wallahi ban ci komai ba hajiya salamatu um, da Allah ki kawo salamatu abin sha a ciki hajiya salamatu na'am bismillah ga abin ciki ai haka ah, ah, ah, wato shi ma abincin har da wajen cin shi gida da daɗi yake. Garin daɗi na nesa. Nabila, ta ce inda za ki yadda sai na dawo gidan nan na dinga yi miki aiki. Kullum ki dinga kunna min wannan ƙatuwar talabijin ɗin. Salamatu, auren naki fa, ya za ki da shi? Ah, Ba sai na kashe shi ba? Sai na kashe shi daman ba abin da yake tsinana min face bakin ciki. da ɓacin rai a ce zuciyar namiji ta mutu bai san hanyar da zai jiyar da matarsa daɗi ba aiki mai mijin naki yake yi hmm. Hmm. koyarwa yake yi koyarwa yake yi ana biyansa albashi kuma albashin nasa ba wani albashin kirki ba ne kasancewan nce ne kaɗai da shi shi ne fan gaya miki ya dage wai shi dole dole sai yayi digiri su kuma suka ce ba da sa su ba daga wajen aikinsa. shi ne ya tafi nema da kansa suka ce sun daina biyansa albashi ganin haka sai ya dage su ta tsohuwar ta sahu yake kabu-kabu da ita to lokacin da akwai albashin ma kafin albashin ya zo mun gama cinye shi tas ballantana yanzu da babu kuma ba ni kaɗai bace a gidan gani ga mahaifiyarsa ni kan ban ga laifin hakan ba inda kun yi haƙuri ku za ku ji daɗi nan gaba wata rana sai ki waye gari ki ganki a gidan da ya fi wannan ma tsautsayi da zagin iyaye ke a tunaninki kina ganin cewa mutari zai taɓa yin arziki kamar haka a ah, ƙarya ne wallahi ƙarya ne ai inda ya zo inda ya a tsiyace haka zai mutu a tsiyace ke bari na gaya miki talauci fa shi ya hana mu yin aure kamar ya talauci yana shi aure bayan gaki a matsayin matarsa aha to ni ma tsautsayi ne tsautsayi da kaddara shi yasa na auri mutari amma bari na gaya miki zuwansa neman aure so biyu ana hana shi saboda talauci ni ma da kika gani marainiya ce iyayena ga baki ɗayansu sun mutu kasancewan bani da iyaye shine na zauna a hannun mahaifiyarsa ganin haka sai aka sa ni na aure shi sai da na aure shi tukunna na gano dalilin da wayancan mata biyu suka ki aurensa ashe bakin talauci ne talauci ne kawai sun surutunsa babu komai sai talauci shi ya ya hanna shi su yawwa sannu sannu azumi azumi ko Allahu akbar <laughs> ta ma ƴar ku ce aiki na ce ki dinga kwantar da hankalinki to duk mai nema yana tare da nasara in kana da zuciyar yi ba hmm. <laughs> bari na barki ki karya To. Na san yadda yunwa ke wahalar da masu ciki. <laughs> Wallahi, ai da kin zauna ma sai na karya a gaban ki ba wani abu. To na gode Nabila. Na gode, na gode. Na gode Nabila. ba. A Cikin ta yafi nawa gado. Ashe su suna cin kayan daɗi. Ah! Kan uban nan kai. ka duba abinci malam kana gani wannan sai a gidan kamar a gidan gwamna ya hmm? سيد مولانا wallahi tallahi ci zan yi har na sati guda damuna abin da ke ta damin hankali da tunanina lai waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba ba kwai adalci ku ku gamsu ku daina ba tabbas na gode Allah don bai raina rabona ba na fawwala wa Allah shi ne mai na har kullum. Abin da ke raina, abin da ke ta damuna, Abin da ke tada min hankali da tunanina, kullum hidima nake yi kan iyalina. Su ko ba su gani burinsu zub da mutuncina. Ina yin tambihi ne don a gane zancina, kullum hidima nake ban kasa wannan ba. Na sanya na domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna ina fita na samu. Wannan wani irin rayuwa nake ciki, yanzu ina wannan yarin da ta tafi. Zo in muku alkairi shi ne fatan raina. ba mu tare ba ka da imani ne ba ka ganin halin da nake ko ma me ake kika ji kanki ba ni ruwa da Allah ba ni ruwa da sha ba ni ruwa wayo Allah wayo baba na wayo wayo ka bude mu mana wayo ai da kin hawa akan titi da kin san inda zaki je ki Wa kika yi sargutun tashi? Insha Allah ba a titi za Waya! Waya Allah! To ko da ko asibiti za mu. Na Allah ka kai na asibitin mu. Baran ɗauko baran kayan ki mu tafi asibiti. To to Lafiya? yanzu ina yau in ma bai kawo naman gashin ba salamatu haƙuri ake yaron na iya iyakacin ƙoƙarinsa duk faɗi tashi da yake ƙoƙari yake ga ya rufa muku asiri haƙuri zaki yi ba inna me wani abu rufin asiri a nan wajen ina rufin asirin yake rufin asirin shinkafa da wake ko kuma wata kodaddiyar shinkafan da miyanta ko nama babu a cikinta inna tun ranar da na aihu rabon ido na da ganin naman gashi har yanzu wani irin talauci ne wannan ni dai wallahi ban taba ganin inda aka yi haihuwa namun gashi ya gagari mai jego ba a'a ke ma safara safara'u zaki faɗa ai duk hakun da zan yi ina yi ha ba inna me ya kama gana wani rufin asiri a nan wajen assalamu alaikum assalamu alaikum dan dakata mana Tari. Menene wannan kuma? Kayan barka mana. Kayan barka? Wannan ne kayan barka mutari? Na gaji da wannan kalaman na na mu Mutari abin da nake bukata da kai kawai ka tashi ka samo min abin da nake bukata a wajenka. Ka samo min babban akwati ka zuba min kayan barka a ciki. Shine kawai abin da nake bukata a wajenka idan kuma ba za ka iya ba ka sawaike min. salamatu me yasa kullum ke son ki ringa hada rayuwarki da wasu mutane daban me yasa ba ki kallon rayuwarki da na kasar ki ki fa kula ko ya hannun ki ba daidai suke ba Allah ya halicci yatsu daban-daban wani ya fi wani mutari na gaji a wannan karin zan iya neman na matukar ba za ka iya rike ka ba tunda ba za ka iya ba ka sawaike min kawai ka sake ni in banda a cikin gidanka mutari ko a labari ban taba ganin aihuwa irin tawa ba ban taba ganin mai jegon da za a ta aihu ba ta ci nama ba kin ji abin da kike faɗa ku salamatu yanzu ashe ba za ki iya haƙuri har matsalar tsallake wannan siraɗin ba ba zan iya ba ba zan iya haƙuri mu haye wata siraɗi ba duk siraɗin da ba mu haye ta tun ina amarya ba har na zo na aihu to ba za mu taɓa haye ta ba ba zan iya haƙuri ba kawai kwance hankali ka samo min abin da nake bukata kawai mu tari ha wani irin abu kenan wannan wani irin talauci ne wani irin rayuwa ce wannan ba zan iya ba wallahi yawwa naman gashi a ce rabo na da ganin nama tun ranar da na aihu tun ranar da na aihu rabon ido na da ya kalli naman gashi a cikin gidan nan wani irin tsiya ne wannan da talauci na sanya karfi na domin wani ya na jari nan ya kuka kin san ta na dauke da wannan cutar sanyin na pneumonia din nan eh. ita kuma salamatu ba sanin yadda take sanin ka'idojin da aka bata ba ta ai ka san haihuwa fari ce wannan kuma sai a hankali sai ana yi ana nusarwa sannan ake abin nan amma ina akwai magana da nake son na to ina jin ka kan magana baran nan ha wace irin magana bara salamatin ce ta gaya maka ta ce maka ina zuwa bara ni da kaina na gani la la ilaha illallah muhammadu rasulullahi mun tare yanzu da masana da kake kenan kawai kana bibiya ta kana bibiya ta ni mahaifiyarka kana sa min ido a cikin lamarinka anya ku za ka yi albarka dan nan wallahi ni babanki ne ba kawai in na fita sai kuma sai in ganki sai in ganki akan titi kina ba sai kake gani na a ina to kake gani na ka rufe min baki in ba so kake yanzu tashin fasa maka wannan bakin na ƙarya ka kiyaye ni na ina gaya maka Wa alaikum salam. Lafiya lau. Ba gajiya. Lafiya ko na jiki na ta ɗaga murya haka inna? Yo ina ko lafiya? Sarkin munafukan duniya yana nan. Yana ta bibiya ta wai ina bara. Wai ina yawon zuwa bara wai har gani na ike yi ya sa ido yana ta samun ido ni mahaifiyarsa. Sai samun ido yake yi. Aha. Haba mu tare. ai da wannan bibiyan da kake mata da samun abin kanka kai kana yi da ya fi mana rufin asiri a gidan nan ina ya ga zuciya da zai wannan aikin in ba bibiyan mutane ba kullum yana fama da takarda a hannu sai ka ce man kwafa wai shi karatu tsaya in gaya maka babu wanda ya isa ya hana ni maula da bara me kake min naira ɗarin da kake bani dama karɓar ta nake saboda alkunya da kace zaka dinga bani naira ɗarin wata tsiya za ta yi min ina samun abin da ya fi naira ɗari dubbai nake samu ba naira ɗarin ka ba naira ɗarin ma da zaka kwakulo ta da kyar kana ya kwata kama a fata cikin ka kake min tunowa Ko bara kuma na dinga bara kenan bara yanzu ma na fara bara mun tari in gaya maka in ka ga na daina bara sai dai kasa ce ta rufe min ido to idan ba kai hankali ba na ƙara jin ka sake min wata magana akan zancen bara da maula Allah sai na tsine maka albarka. inna bata kai ma ga haka ba. Ya kai, ya kai, tunda ka da ni makaryaciya. To na yi bara, yanzu ma bara zan tafi. Ga jakar zan jawo ta yanzu zan tafi in je in yi bara. Allah sa idan na fita yanzu ka nemi sanda ka kwaɗe ni. Shikenan ka huta. Ka ji ko? Sai a ce ka kashe uwarka. Mara mutunci. Ja irin kawai. Kana wani sumi-sumi da kai. sai ga ta tana kuka to zan tafi bara amin amin yan albarka kin amin amin sai an yi tsin magana ya gusi ƙi makafan da ya tsinka garaya. Sadaka sai bi da ai sani wannan kango tana ciki wannan gidan da ake gini tana ciki ba dole ta kwaso ba takin kimoshi ai lalle ku takin kimoshi ayyo nawa aka baki a'a nace ga naira biyar ke shine na ce nawa ne aka ba gashi nan kuma kuma sai na nuna miki abin da aka bani haba mai ro me yasa kike min haka Allah mun mana ni me yasa to ba tare muke ba hmm? ce da salama ki ta tsiya in kina kina ganin ana barwa kika tashi kika kama hanya wokin tafi wakin ki je ki karba kafin ki je da kin zauna ana ai tare za a ba mu kika kama hanya kika tafi to kuma kin baka bakatanta din kuma shine zaki zo ki ce kuma na laifi ma na baki naira biyar fi sabilillahi inno na'am ga mota ki ya zo wucewa me mota eh wace fara ko shuɗiyar ko koriya koriya ko baka me taksi din nan ne dai me taksin nan eh ya ce min gyara yake yau kwanansa uku ƙarya yake a lalle kan na da ƙarya yake ashe min nafiki macuci ne ashe azzalimi na me ya ce miki chaye min da yana gareji kwanansa uku a gareji ashe kin ji munafikin mutumin nan ashe yana nan to yana nan ba inda ya je zalunta ta zai yi da Allah ya kyauta mun ganta da Allah mun ganta motoci wai har a ta ma nawa ake cewa fa wai motar ta wace ce a ciki ta wuce baki ji ta bane to Allah da yana sanar da mai wadata da yake fitowa maula da dade da dade Allah zai kona su Allah haka ne wallahi haka ne wayo lami gwara ma ni na kashashiya ce Kefa, ke kuma bakin ciki kike? Ai ke lafiyayya ce, me yasa ke baki zauna a cikin gidan ba? Ke kuma kina bakin ciki, shi ne yasa kika zo kika ce ke ma ke bari ki zo ki kafa kokon baraki. Kin ga Alhaji nan da yake bani kuɗi mai yawa? Ba zan je su ga ba zan ina. Ga ki babban 'yan zalama kwashe min kuɗi na dan kwashe min ɗan ruwan da kan zo kwashe min. ta ma wuce ta wuce to sake ta Sadaka sai bida